manuniya. ashe dai duk da damban dambarwar dawo da Bashir Sharif macinan da ya cafke kujerar sanata Ahmad Lawal a zaben fidda gwanin jam'iyyar APC har yanzu akwai sauran dambarwa. Ita jam'iyya mun sanar da ita cewa Bashir Macina bai janye takara ba amma duk da haka kuma ta canza sunansa ta kawo sunan wani Ahmad law saboda haka za mu je gaban alkali ya tabbatar mana da takarar mu Sai dai kuma shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ya gargadi Bashir Macinan cewa ya bi a hankali don jam'iyyar APC ta lura ya fara zaki. haƙewa. Shi fa barawo ba kai kama shi zai kama ka. na ya hatara kawo yanzu ya hatara magana shi ya fara neman ya yawa. Shi kuwa shugaban jam'iyyar NNPP mai kayan marmari a tare Najeriya tabbatarwa da duniya ke cewa zaben zakulo dan takarar mataimakin shugaban kasa wani abu ne da dole sai an jajirce wajen ganin an zabo wanda zai iya tsayawa. Zaben mataimakin shugaban kasa ba abun wasa bane saboda ka duk abin da ya kamata ana kuma shi kansa shi Rabi Musa Kwankwaso ba sabon yanka bane ya so siyasar Najeriya nan. Game da maganar makalkala bambance-bambance a gangan mun yakin neman zaben jam'iyyun tare Najeriya kuwa takin babu Ahmad ne ce dama dai hari ne na 'yan siyasan da duk lokacin zaɓe kawunan talakawa suke gwarawa. 'Yan siyasan nan fa an tashi Najeriya ɓanna tare suke yi a majalisa tare suke ɓannan su. Shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da ministocin su tare suke ɓannan su ba wani maganar addini a ciki. Waɗannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma saninmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da muryar Amurka ce ke shiryawa. Shiri na saba'in da ɗaya cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da alƙalima ke na cewa kullum kwanan duniya masu sauransa ne ke ƙara yawa. Mai yiwa yawan kuma amma na yawon yaɗa maganar takarar masajjan tare Najeriya ta sanata Amal lord da aka ce Bashir Sharif Macina ya ce ba zai amince ba ce take ta ƙara kawo damban dambarwa. Domin kowa mai magana da yawon Bashir jihar Macinan Honorable Usaini Isa ya ce kotu za su garzaya domin suna da gurin fakewa. Shi dai Honorable Bashir Sharif Macina bai cika wannan takarda da kike magana ba, wato takardar da ake bukatan kowane dan takara ya sa hannu da zai nuna lalle zai janye takara idan aka tilasta shi. Dalilin kuma da bai sa mata hannu ba saboda ba ta cikin tsarin doka, sannan ita kanta jam'iyya din bata ce dole sai ka cika ta ba. Yanzu dai muna shirye-shiryen kaiwa kara kotu. dalili kuma shine ita jam'iyya mun sanar da ita cewa bashir macina bai janye takara ba amma duk da haka kuma ta canja sunansa ta kawo sunan wani ahmad law saboda haka babu abin da ya rage wa bashir macina kamar ya kai kara kotu domin in kika duba kundi na tsarin eh, dokar kasar nan musamman wanda aka sa masa hannu na kwanan nan a shafi na talatin da uku, ya nuna cewa babu yadda za a yi ka canja sunan dan takara matukar ba mutuwa yayi ba kuma ba rubutawa ya ce ya janye ba saboda haka za mu je gaban alkali ya tabbatar mana da takararmu kuma insha Allahu muna tunanin za a mana adalci. Sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar APC a tare Najeriya sanata Abdullah Adamu ya ja kunnan Bashir Matinan da ya ce ba hankali domin jam'iyyar talakanci ya fara zakalkalewa. Yana mai cewa a matsayin shi na shugaban jam'iyyar APC a tare Najeriya dole ya gaya Bashir Matinan ba a hankali idan ko baka ba to garin shi kawai zai ta jikawa. Shi fa barawo baka kama shi zai kama ka. Masu na kawo yanzu ya eh, yi tara magana na shi ya fara neman ya yawa saboda ka yi abin cikin amma ni a matsayin chairman na san babu doka da jam'iyya ta ta karya yes ana cewa ai amin lawan ya je ya je wurin convention amma akwai doka da ce idan ka shiga wani ta ka shiga wani ba wani doka wani muka ketara bas zancen an fita dan takara ba ƙarya bane ba ba abin da ce take da fita shi ran za a dole kawo mataimaki in ma da shi ba mu kai nan wurin ba to me damuwanka domin muna jam'iyya da ke mulki ai in kana da hankali za ka san cewa mu ne kuma ke da matsala domin mu ake kallo kowa mu ake kallo muna son kuma duka za mu yi mu yi abin da ke zai fidda mu so a zancen an kai ga yau ba ce ga ya dan takarar ba ba kasawa ba ne iyawan ne don mu daddale sosai shi mai kallon dambe bai san dambe ba dan shi kullum ganin ci ne cin da yake ganin kuma bashi ba zai bai ciwo mishi ba saboda haka ko da ke kallo daga nesa ko na ganin abin araha muke sai da rigan siyasa muke samu muke ji muke samu muke gani tun bayan da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta ce doka bata san wata magana ta mai rikon kujerar dan takarar mataimakin shugaban kasa ba wasu yan kasa ke cewa to wasu jam'iyyun kasan nan kuma kenan sun kira wa kansu ruwa sai dai kuma duk da haka shugaban sabuwar jam'iyyar NNPP mai alaman kayan marmari farfesa Ahmad Alkali ya ce a gaya wa dukkanin 'yan Najeriya cewa maganar zaben an zakulo dan takarar mataimakin shugaban kasa dole ne sai an yi kokarin kwakulo kwararre saboda haka babu wata maganar gazawa zaben mataimakin shugaban kasa ba abun wasa bane don saboda abu ana maganan tafiyar da kasa ce in ta Najeriya wanda in ka hada ta da sauran kasashen Afirka gaba daya ba kasa mai kama da ita saboda haka dole ne wani kafin ka dauki mutum ka ce zo mu tafi sai ka bincika shi ka ga abokin zama ne ma tukuna ya fahimci ma kai ma inda ka sa gaba jam'iyyar kanta sa gaba yana kishin Najeriya kamar da kishin Najeriya kuma zai iya zama aiki ya jajice wannan fa ba abu karami bane ba wanda za ka yi shi a ah, kaman wasa bane saboda haka shi yasa mu muke gani wanda suke rawan jiki suna gagga duka tuntuni sun yi kuma har yanzu sun fara kuka ma abin suka yi din bisa ga irin kurakurin da aka yi na baya to gaskiya sai an yi tsanaki kuma muna kan hanya muna bin dokokin da eh, kunnin tsarin mulki ta tsada da kunnin dokokin zabe da ta tsada da kuma ainihin da ainihin ta abubuwan da ta ta na gaba daya ba abin da muka tare muna kan kan hanya duk abin da ya kamata ana kuma shi kansa shi jagora namu shi Rabi Musa Kwankwaso ba sabon yanka bane ya so siyasar Najeriya na sai daidai ke ita jam'iyyar AP APC magana take ta mirgino takar mataimakin shugaban kasar zuwa bangaren Arewa. Wani jigon jam'iyyar APC a jihar Kanawa Alhaji Sani Abdu Bacirawa ne yace dole ne ya gaya wa duniya gaskiya cewa kujera ce ta Arewa maso yammacin Najeriya kuma kamata ya ma a kai ta jihar Jigawa. Ni a tunani na ko in a hange na irin na siyasa mu ya kamata mu yi wannan vice president domin Northwest din Najeriya ba ni da yafi Northwest yawa kuma in ka zo North din ma sai ka duba ka buɗa in ka je ka tsina Umar Musa ya yi president ga mai girma Janar Muhammadu Buhari ya yi so biyu sannan in ka je Sokoto shagari ya yi sannan in ka zo Kano nan akwai Abacha Kaduna ma ga Namba Disamba ya yi vice president ina ganin yanzu Anan nan Northwest ni a hangi na jigawa ya kamata a kai wannan vice president din domin nan su ne ba su yi komai kuma kuri'arsa tana iya kai 1 million ko a zaben da ya wuce wannan dalilin ma kawai ya isa kai shi jihar Jigawa to amma uh, idan wannan ne za a ce ai da Kano da Jigawa kamar da abu ɗaya ne kuma ka ambaci Abacha eh haka ne amma misali in ka sa Jigawa nan to duka zon din nan mu za ka ga yawan ƙuri'a na ya ci zaɓe. Kana dole kake so a baiwa a jiga ko kuma kowaye ma APC ta ɗauka ta bashi. A ni misali in ra'ayina ne in kamar gwamnan dama ya fito takarar shugaban ƙasa in ka saka shi ba laifi ba ne. Tun baya bayan tsaye da 'yan takara a manyan jam'iyyun tarayyar Najeriya wasu 'yan ƙasar suka fara sakalkala sakar saka siyasa a kan maganar zaɓo 'yan takama taimakin shugaban ƙasar da wasu ƙwararru ke ganin talakan ƙasa kawai ake son bugarwa. Mai magana da yawun ƙungiyar dattijan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce tuni suka gano mafi akasarin 'yan siyasa kan saka sakar surkullen siyasa ne idan an zo zaɓe amma idan suka ɗare kujera sai su manta da ɓangarancin ko addini su hau kan dukiyar ƙasa su yi ta kaukawa. Ga mu dai muna zaune zaune lafiyar mu addinin kowa yana cin addinin shi ba ruwanka da kabilan wani amma da siyasa ta taso sai ka ana cewa wannan abokin gaban wannan ne ai in wannan aka ba mu mun shiga uku saboda haka wannan shine matsalar mu demokradiyya din tana da fa'idodi amma yan siyasar mu sun gane duk inda a za a iya gurgunta ta to dakta kuna hango mafita game da irin wannan salon siyasa eh to ɗaya daga cikin mafita shine mu ga mu ci gaba da gaya ma jama'a yan siyasar nan fa an tashi Najeriya banna tare suke yi a majalisa tare suke bannan su shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da ministocin su tare suke bannan su ba wani maganar addini a ciki yanzu ka ɗauki misali da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari lokacin da ya zama shugaban ƙasa ina tsammanin zuwa biyan hajji bai kai miliyan ɗaya ba amma yanzu sai ka biya kusan miliyan uku za ka je kai aikin hajji kuma musulmi ne ya mana mulkin shekara bakwai din shi kuma mataimakin shi fasto ne ma gaba ɗaya ba mu taɓa jin sun ɓata ba akan addini kuma ba wani kirista yau da ya zo zai ce maka Aini na ci moriyan zaman fasto a mataimakin Buhari saboda ya yi min wani abin da bai ba musulmi ba ba su tashi fito da addinin su sai siyasa ya zo ana gama siyasan nan kuma sai su koma ka gaba ko wani bambanci saboda haka talaka ya bude idan shi yaudara ne ƙarya ne irin abin da yan siyasa ke ne sun saba yi saboda haka iyaka kun ba za mu gaji ba sai ta yi muku mai ta gaya ma jama'a gaskiya magana to duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sake tunatar da masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin su ba kullun suna ƙara ƙarewa domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 339 ne ga dukkanin masu muzuran matse marafin ikon su yo sallama daga kan kudin da suke ganin sun yi dare dare sai dai kuma idan suna da sauran aiki to maza su yi shi cikin gaggawa kuma a madadin dukkanin wani sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryon da kwanji a cikin wannan shiri babu nuna gazawa ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.